صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na Afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare za mu kai da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan Jama'a Ula da shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 34 suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan Nuwamban shekara ta 1988 Sheikh Abdulbasir Abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun malamai makaranta ƙur'ani mai tsarki ya rasu a birnin alkahira na ƙasar masar shak basit ya fara karatu da harta alƙur'ani mai girma tun yana ƙarami sannan ya zagaya ƙasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun ƙur'ani inda ya samu kyaututtuka masu tarin yawa sakamakon ƙwazonsa a wannan fage hakanan kuma ya kasance yakan zagaye ƙasashen duniya musamman ƙasashen musulmi domin karatun ƙur'ani da sautin sa mai kyau abdulbasir abdulsamad ya zama abin koyi ga makaranta ƙur'ani da dama a duniya inda tun lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa dubban makaranta ƙur'ani mai tsarki a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautinsa da salansa wajen karatun ƙur'ani mai tsarki masu ware kun san cewa shekaru 355 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin ƙasarsa daga mulkin mallaka ya rubuce-rubuce kan irin rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗi da suka yi ta yi tare da abokan gwagwarmayarsa domin neman 'yanci wanda har yanzu ana kallon littafansa waɗanda ya rubuta a ireland da kuma birtaniya baki ɗaya a matsayi na musamman ya rasu ina da shekaru 78 a duniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 152 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi a gabu zurgi tehrani babban malamin addini a birnin tehran na kasar iran a gabu zurgi ya fara karatu na share fage a tehran sannan kuma ya je birnin najab na kasar iraki domin kammala karatunsa da ya karatu a gaban manyan malamai waɗanda suka hada da ahun horasani sannan kuma bayan ya kai daraja ta ishtihadi ya dawo tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai. jama'a masu saurare assalamu alaikum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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Fashewa a wata makarantar addini ta yi ajalin ɗalibai sha shida a ƙasar Afghanistan. tsohon shugaban kasar sin jiang zemin ya rasu yana da shekaru 96 a duniya shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bukaci a tsaurara matakan tsaro a kusa da iyakokin tafkin chadi to yanzu cikakkun labaran tare da ni hassan barka rahotanni daga afghanistan na cewa ɗaliban makarantar addini 16 ne suka rasa rayukansu biyo bayan wata fashewa da ta abku yau laraba harin ya faru ne a lardin samangan da ɗalibai da dama suka halara domin yin sallar azahar ko baya ga waɗanda suka rasu da akwai wasu sama da mutum ashirin da biyar akasarinsu yara da suka ji rauni har zuwa lokacin fasar waɗannan labaran babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin wannan dai ba shine karan farko ba da ire-iren waɗannan har-haren ke ritsawa da fararen hula tun bayan da ƙungiyar taliban ta karɓe mulki a wannan ƙasa ta afghanistan a watan augustan bara ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta fahimci matsalar tsaron da turkiya ke fuskanta akan iyakarta da siriya yana mai cewa tehran a shirye take ta yi amfani da karfinta wajen taimaka wajen warware sabanin da ke tsakanin kasashen biyu makwabta mun fahimci matsalolin tsaro na turkiya kuma mun jaddada bukatar magance su mabudin matsalar dai a cewar amir abdullahian na bukatar ci gaba da tattaunawa ta tsaro tsakanin kasashen biyu ba wai amfani da karfin soja ba waɗannan matakan ba za su taimaka wajen magance matsalolin da ake da su ba face haifar da asara tare da dagula al'amurra in ji abdullahiyan a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na turkiya ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ci gaba da cewa iran a shirye take ta taimaka wajen ganin an warware matsalolin da ke ci gaba da wanzuwa tsakanin ankara da damascus ta hanyar siyasa a nasa bangaren mr chabu soglo ya yi wa babban jami'in diplomasiyar kasar ta iran karin bayani kan matsayin kasarsa akan halin da ake ciki a kasar siriya ya kuma ya bada irin rawar da iran take takawa sannan ya ce dole ne a ci gaba da yin shawarwarin tsohon shugaban kasar sin jiang zemin ya rasu da tsakar ranar yau laraba a birnin shanghai yana da shekaru 96 a duniya kamar da kafofin yada labarai na gwamnatin kasar suka rawaito rahotanni sun ce kafin rasuwarsa ya sha fama da sankarar jini da mutuwar wasu sassan jiki hukumomin sin sun bayyana jiang zemin a matsayin jajirtaccen shugaba mai martaba wanda dukkanin 'yan jam'iyyar communist ta kasar sin suka aminta da shi tuna dai aka ayyana zaman makoki domin juyayin rasuwar tasa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci da a ƙara sanya ido da tsaurara matakan tsaro a kan iyakokin ƙasar inda ya janyo hankali game da ƙaruwar makamai da alburusai da sauran makamai a yankin tafkin chadi a lokacin da yake jawabi a yayin taron shugabannin yankin tafkin chadi na lcbc ko kuma cblt karo na 16 da aka gudanar a abuja fadar mulkin najeriya shugaba buhari wanda kuma shine shugaban taron kolin shugabannin kasashe da gwamnatocin kasashen yankin ya bayyana cewa an yi nasarar shawo kan barazanar da 'yan ta'adda ke yi a yankin yayin da kwararar makamai ke haifar da sabon kalubale ya ce duk da nasarorin da dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa suka samu da kuma ayyukan da sojojin ƙasar ke gudanarwa a yankin har yanzu yankin na fuskantar barazanar ta'addanci shugabannin da suka halarci taron sun hada da shugaban nijar muhammad bazum da shugaban ƙasar chadi muhammad idris debi da shugaban benin patrice talon da shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya faustin artuang tuadera da shugaban majalisar rukun kwarar libya muhammad al-mamfi taron shugabannin ya amince da shirin kaddamar da gidauniya domin bunƙasa tafkin chadi tare da zaben shugaban kasar chadi muhammad idris debi a matsayin sabon shugaban kungiyar kasashen guda hudu wani sabon hasashen tattalin arzikin gabashin afirka na shekarar 2020 da bankin raya kasashen nahiyar afirka ya fitar a baya bayan nan ya nuna cewa karuwar tattalin arzikin yankin gabashin afirka zai kai kaso 4.7 bisa ɗari a shekarar 2023 mai zuwa rahoton yana cewa sakamakon karuwar farashin makamashi da kayayyakin abinci da tafiyar hawainiya kan tsarin samar da kayayyaki a duniya da tasirin bala'o'i haihuwar farashin kayayyaki ya ci gaba da karuwa kana kuma karuwar tattalin arziki a yankin gabashin afirka za ta karu zuwa kashi 4 cikin ɗari. a shekarar 2023 tattalin arzikin nahiyar zai farfado zuwa kashi 4.7 cikin 100 yankin da ake ganin zai sake kasancewa a kan gaba wajen ci gaban tattalin arziki a nahiyar afirka to jama'a karshen labaran duniyar kenan da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau.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 kan taron shugabannin kasashen yankin tafkin chadi na lcbc karo na goma sha shida da aka gudanar a abuja fadar mulkin najeriya hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marila, a makon nan ne dai aka gudanar da taron shugabannin kasashen yankin tafkin Chadi na LCBC ko kuma CBLT karo na 16 da ya gudana a Abuja fadar mulkin Najeriya inda shugabannin kasashen yankin da suka hada da na Nijar Chadi Afirka ta tsakiya da kuma Benin da kuma na Libya suka halarci taron. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayin jawabinsa wurin buɗe taron ya buƙaci da a ƙara sanya ido da tsaurar matakan tsaro a kan iyakokin ƙasar inda ya janyo hankali game da karuwar makamai da albarusai da sauran makamai a yankin na tafkin chadi a lokacin da yake jawabi a yayin taron shugabannin yankin na tafkin chadi taron shugabannin yankin tafkin chadin na lcbc ko kuma cblt karo na sha shida shugaba buhari wanda kuma shine shugaban taron kolin shugabannin kasashe da gwamnatocin kasashen yankin ya bayyana cewa an yi nasarar shawo kan barazanar da 'yan ta'adda ke yi a yankin yayin da kwarar makamai ke haifar da sabon kalubale ya ce duk da nasarorin da dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa na mnjtf suka samu da kuma ayyukan sojojin ƙasar ke gudanarwa a yankin har yanzu yankin na fuskantar barazanar ta'addanci ya ce duk da nasarorin da dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa na mnjtf suka samu da kuma ayyukan da sojojin ƙasar ke gudanarwa a yankin har yanzu yankin na fuskantar barazanar ta'addanci ya ƙara da cewa kaso mai yawa na makamai da albarusan da ake fitowa da su daga libya na ci gaba da kwarara zuwa yankin tafkin chadi da sauran sassan yankin sahel a cewar sa rundunar ta mnjtf wadda ta kunshi sojojin haɗakar mambobin kasashen lcbc ta cancanci yabo duba da yadda ayyuka daban-daban da su ya gudanarwa suka kawo zaman lafiya a yankin na tafkin chadi shugabannin da suka halarci taron sun hada da shugaban nishar muhammad bazum da shugaban chadi muhammad idris debi itno da shugaban benin patrice talon da shugaban jamhuriyar afirka tsakiya faustin archang tuadera da shugaban majalisar rikon ƙwariyar libya muhammad almanfi taron shugabannin ya amince da shirin kaddamar da gidauniya domin bunƙasa tafkin chadi da faɗaɗa aikin janyo ruwa domin bunƙasa tafkin chadi da bunƙasa aikin samar da wutar lantarki a kogin shari da logon shugabannin sun kuma amince da baiwa ambasada muhammad nuhu sakataren hukumar tafkin chadi wa'adi na biyu na shekaru hudu wanda zai fara aiki daga ranar 15 ga watan maris na wannan shekarar tare da zaben shugaban kasar chadi muhammad idris debi a matsayin sabon shugaban kungiyar kasashen guda hudu shugabannin sun kuma jinjina wa sojojin rundunar haɗin gwiwa akan nasarar da suke samu to a wani bangare na wannan shirin kuwa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta ce shirin mika mulki ga farar hula a kasar mali na bisa hanya mai kyau mai shiga tsakani na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen na yammacin afirka kan rikicin siyasar kasar mali ya bayyana cewa tsarin da ya kamata ya kai ga komawar farar hula kan karagar mulki yana bisa hanya mai kyau a ranar talata ne tsohon shugaban najeriya gurlok jonathan ya isa kasar inda sojoji suka kwace mulki a shekarar 2020 wannan dai na zuwa ne gabanin taron shugabannin kungiyar ecowas da za a yi a ranar lahadi a najeriya ƙungiyar ta ecowas dai ta shafe fiye da shekaru biyu tana matsawa gwamnatin mulkin sojan da ta kwace mulki a watan ogistan shekarar 2020 da ta gaggauta mayar da mulki a hannun farar hula a ƙasar ta mali mun gamsu da abin da ke faruwa shirin mika mulki yana tafiya yadda ya kamata in ji wakilin na ecowas bayan ganawa da jami'an gwamnatin mali da kuma shugaban mulkin sojan kasar kanar simi gwaita wanda aka rantsar a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2021 mali dai yana fuskantar takunkuman kungiyar ta ecowas tun bayan da sojoji suka kwace mulki a kasar da ke yammacin afirka bayan shirin mulkin farko da suka yi sojin sun sha matsin lamba daga ecowas da wani bangare na manyan kasashen duniya domin su hamzarta mika mulki ga farar hula don da farko dai sojin sun yi alkawarin mika mulki bayan watanni 18 to amma bayan karfa ikon su a watan mayun shekarar 2021 sun soke alkawarin su inda suka tsawaita mulki da shekaru biyar daga nan ne ecowas ta kakaba wa mali takunkumin kasuwanci da na kuɗi to sai dai daga bisani sojojin sun amince su mika mulki a watan maris din shekarar 2024 bayan shirya zaɓe a watan yuni da ya gabata ecowas ta ɗage takunkuman da ta kagaba wa malin amma ta ci gaba da sanya takunkumin da aka ɗora kan wasu mambobin majalisar mulkin sojin rukun ƙwariyar ƙasar da wasu mukarraban su har ila yau ana ci gaba da dakatar da ƙasar ta mali daga ƙungiyar ta ecowas baya ga batun shirin mika mulki ga hula shugabannin kasashen na ƙungiyar ta ecowas za su yi nazari kan halin da sojojin nan na ivory coast 46 da ake tsar da tun watan yuli a kasar mali lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu ƙungiyar ecowas ta yanke wata shawara a wani taron kolin da ta yi a watan satumba na tura wata babbar tawaga zuwa kasar mali domin kokarin shawo kan rikicin amma ba a samu wannan cigaba ba tun a wani lokaci ne kuma kasar abrikos ta sanar da jan dakarunta a tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da aka tura a kasar mali to a wani batun kuma gwamnatin kasar habasha ta bayyana cewa sama da mutane 450 ne da ke zaune a yankin arewacin tigray na kasar da ke fama da rikici a karon farko suka samu taimakon jin kai tun bayan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka sanya wa hannu a kwanan nan jami'an hukumar kula da bala'i ta kasar habasha sun bayyana a makon da ya gabata cewa gwamnatin kasar ta kara kaimi wajen samar da agaji ga masu rauni a yankin tigray ta hanyoyin mota guda hudu da na jiragen sama a cewar hukumar a zagayen farko na kayayyakin jin kai kadai an raba sama da kilogram 90,000 na alkama da abinci mai gina jiki ga mutane sama da 450 hukumar ba da agaji ta ƙasa ta ƙara da cewa sama da manyan motoci 60 makare da kayayyakin jin kai sun isa wuraren da aka shirya za su je a yankin batun agajin shin kai na baya-bayan nan a yankin tigray na zuwa ne bayan manyan kwamandojin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigray na tplf da ke iko da yankin tigray sun amince da samar da agajin shin kai a sassan arewacin habasha da ke fama da rikici a wata yarjejeniya da kungiyar tarar afirka ta eu ta shiga tsakani. To masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare.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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH. Da farko sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tufa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci mu tuwa ƙwarya. Shugabannin kasashen Afirka da dama da kuma masu haɗa aji da suka yada zango a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar inda suka gudanar da makalai daban-daban. Fatan mu shine anan Allah ya sa eh, wato talakan afirka ya ci amfanin wannan tarukan da aka yi allah ya sa kuma ba wai sun taru ne ba domin su lalabu hanyoyin da za su cika aljihuwansu idan ma akwai mai wannan burin allah ya karkatar da wato akalarsa zuwa tafarki madaidaici na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar ni salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da kayan yaƙi da jamus ta taimaka ma sojoji na gardina sonal to gaskiya wannan taimako na motoci da jamus ta bada mu mun ji daɗin shi kuma haka ya kamata duk wata ƙasa in za ta ba da taimako to ta ba mu na kayan yaƙi tunda muna da ƙwararrun soja wanda mun tabbata da in aka ba su kayan aiki za su kawar da hare-haren ta'ad ta'addanci da ake samu nan da can a jamhuriyar Nijar. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio Mai Musulunci na Iran suna na Nafi Baba Nafisa dan wanda zan mazaunin birnin tarayya Abuja Nigeria. Eh yau ina son in to albarkacin baki na basa taro da aka yi dan tattalin arziki dan kafa eh, kamfaninnuka a cikin kasashen mu na Afirka. To na abin zan kira ga shugabannin Afirka ya kamata da abin za su su bar yawo da hankalin talaka saboda an dade ana ruwa kasa tana shan yawa a ce an zo an yi taro saboda dan adam ya samu saukin rayuwa amma sai ka gani abubuwan sai dai an zara matsala tunda an duba matasa afirka ba su da aikin yi kusan kashi saba'in cikin ɗari babu aikin yi kuma su ne yawan al'ummar mutanen afirka kenan ya kamata a nema musu mafuta. Eh, a sa a rage haraji ko wata kaza ta rage haraji kuma kamfanuka a samu aka kamfanuka da bayan allah za su zo su yi aiki a ciki eh, na ku ne na fi wani fisa dan wale zan gunduma tesa daga nan birnin tare abuja nigeria Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayi na yau zai tuni dangane da taron da kasashen Afirka suka gudanar a nan kasar Nijar ko in ce a nan babban birnin Niyami a wannan satin da ya shige dangane da ci gaban kasuwanci da kamfanoni da ke kere so ina ganin gwamnatocin kasashen mu ko ince gwamnatin mu na kasar Nijar bai kamata su zo su rika yin fada ba da cikawa ba ya kamata idan suna son daga waje wayansu su zo su kafa kamfuna ko su zuba jari dangance da wasu abubuwa na cigaban kasan tallafa ma 'yan kasa 'yan kasa su tashi su mike da kafansu ina ganin ta wannan gwamnatin gaskiya ba ta gwamnatin eh, ta tursasa wa 'yan kasuwa ba kamar wannan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 yanzu kuma ga shirin nan na shiriyar Alƙur'ani.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 الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة haka kuma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa aljanna ƙungiya-ƙungiya hatta سكتور انت isso. kewaye zagayen al'arshi suna tasbihi da yabon ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqq haka kuma yi hukunci a tsakaninsu wato halittu da gaskiya wa qila mace ce yabo ya tabbata ga Allah Ubangijin kai. ubangiji subhanahu ta'ala da ya bamu wannan bayani na waɗannan kafirai da makomarsu ta jahannama ga abin da zai faru sai kuma ya kawo mana ɗaya ɓangaren na mummuni masu takawa yake cewa wasiƙan ladina hafu rabbahum wasiƙan ladina hafu rabbahum sannan waɗannan kuma waɗanda suka ji tsoron ubangijin su su kuma aka ainihin nuna musu hanya wace hanya hanya aka musu ta girmamawa ira zuwa janna zuwa aljanna ilal jannati zuwa mara su ma jama'a jama'a aka zo aka ce to ku waɗanda kuka kasance kun bi Allah subhanahu wata'ala kun ji tsoronsa kun kasance masu girmama shi subhanahu wata'ala to a cikin girmama su wannan sikadin waɗannan ba irin sikadin waɗancan yan wutan bane su waɗancan fusgar su aka yi amma su wannan za a zo a nuna musu cikin murmushi mala'iku na murmushi suna cewa ga hanya bismillah ku ku bi wannan hanya ku bi bismillah ku taho ana nuna musu ana girmama su sai a taho da su jama'a jama'a kowanne a bisa mukaminsa shi ma saboda ba wani wanda zai kasance a mukami guda kowa daidai gwargwadon daidai Allah yadda ya ayyukansa daidai takawansa daidai tsoron Allahnsa haka shi ma zai samu wannan sakamako da za a bashi hatta idza ha suma har sai da suka zo kofar aljanna din wa futihat lahum abwabuha aka kuma bude musu wannan kofa ta aljanna suka ganta suka ga wasu abubuwa na ni'imomi a cikinta to menene abin da ya faru qala lahum khazanatuha sai su ma masu jiran aljanna mala'iku masu jiran aljanna suka ce da su suna kallon su suna bushasha tare da su suna murmushi tare da su sai suka ce salamun alaikum salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku to sai su ce da su itma innu ku kasance cikin dumani na da kwanciyar hankali daga yau babu wani abu da zai faru gare ku wannan za ku kasance ba ku bukatansa ko ba kwa sansa ko kuna kyamarsa daga yau kun fita daga dukkan wani kunci da damuwa ba ku da matsala yanzu iftum wato kun kasance cikin wani yanayi na tsarki kuna cikin hali na nagarta tsibtin wata harto saboda haka ba za ku shiga cikin wani kunci ba ko da ta bangaren zunubi ko kuma ta wani hanya daban wanda zai same ku a ba damuwa ba kunci tare da ku sai su ce fadkhulul jannata khalidin ku shiga cikin wannan aljanna kuna masu dawwama a cikin ta to wannan wallahi shi ma gaskiya ne kuma abu ne wanda zai faru ga masu takawa waɗanda suka ji tsoron Allah to a nan ba abin da zai fito sai cewa yayin da suka gani ni'imomin da ke cikin wannan aljanna da irin karrama su da aka yi a cikin wannan aljanna su gaba abu wani wani abu ne wanda bai taɓa ainihin ɗarsuwa a zuciyarsu ba ko kuma su ji shi daga kunnuwansu ba to a wannan lokacin in suka ga haka sai su ce wa ƙalo alhamdulillahi lazi sai su ce mun gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala allazi haƙaƙa lana wa'adahu wannan wanda ya tabbatar mana da wannan alkawari da ya mana a bisa harshen manzanninsa cewa za a tashe mu bayan tashi akwai kuma ainihin wani abu wanda yake na ladaddaki da za mu samu da ni'ima da za mu samu sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya gadar mana wannan guri na aljanna to mun gode wa ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya yi wannan an rawaito cewa lallai ko kowane ɗan adam wanda Allah ya halitta a duniyan nan to Allah kuma ya tanadar masa gurare biyu ne a ranar kiyama wato akwai wani guri a aljanna akwai kuma wani guri a cikin wuta to wannan idan su yan wuta suka shiga wuta waɗanda suka yi aiki ba na nagarta ba babu takawa babu tsoron Allah suka yi zunubai to in aka je ranar kiyama su aka jefa su a cikin wuta to me zai faru wannan guri nasu da aka tara da musu a cikin aljanna to ya zama yan aljanna da suka shiga su za su gaji wannan guraren waɗancan da suka shiga wutan can tunda su sun tabar da waɗannan guraren nasu na aljanna ba su kasance sun yi aiki na garba balle su shiga to yan aljanna da suka shiga bayan guraren su da aka ba su sai kuma su gaji guraren waɗancan yan wutan da ke cikin aljanna sai zama an ruɓanya musu an sake ba su kuma guraren waɗancan ma sha Allah ma sha Allah Allahumma ja'alna minhum ya rabbal saboda haka wannan shine zai tabbatar da wani abu na samun kwanciyar hankali gare su da kuma wato zaɓen guraren ma da suke so shi suke cewa alhamdulillahi lazi sadaqana wa'adahu da Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya ainihin tabbatar mana da alkawarinsa sannan ya kuma sanya mu mu zaɓi gurin da muke son zama haisu na sha duk gurin da muke son zama a cikin aljanna ya sanya mu kasance mun zaɓe shi to Ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa fa ni'mal ajr madalla da irin wannan lada da masu aiki masu tsoron Allah suka samu wanda shine aljanna waɗannan masu aiki ɗin wanda suke yin aiki lillahi subhanahu wa ta'ala ba don riya ba ba don neman sum'a ba ba don neman ɗagawa ba sun yi shi ne don Allah subhanahu wa ta'ala to wannan lada da aka ba su fa ni'mal ajr mislu hadha al ajr ma da irin wannan lada din Allahumma ja'alna min ha'ula'i يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا وحي من القرآن دعوة للرحمن وحي من القرآن لا إكراه في الدين لا ظلم لا عدوان تونزكم أغاشرنا ناكسوشن رايوه Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin musibun da suka fada wa iyalan gidansa jim kaɗan bayan wafatinsa inda mafi girma daga cikinsu shine wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kwace iko daga hannun Ali da Abi Talib alaihi salam sun zabi khalifa daga cikinsu suka kuma tilastawa sauran sahabban amincewa da shi da kuma mubaya a gare shi daga ciki har da shi Ali da Abi Talib alaihi salam kafin haka bayan da aliyu salam da sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka kammala jana'izar manzon allah sallallahu alaihi sun sami cewa an kwace iko daga hannunsa har ma khalifa abubakar ya aika masa da ya zo ya yi masa bai a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi malaman tarihi sun bayyana cewa aliyu da abu talib salam ya yi masa bai'a ne bayan rasuwar fatima ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa wacce take fushi da shi kan al'amura da dama da ya yi mata bayan wafatin mahaifinta sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin sahih buhari daga ummul na aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam tana cewa lalle fatima salamullah alaiha yar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ta aika wa abubakar tana neman gadonta daga mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam da fadak da kuma abin da ya rage na homosi na yakin haibara amma halifa abubakar ya ƙi bata komai daga cikin abubuwan da ta nema sai fatima salamullah alaiha ta yi fushi da shi ta kuma ƙaurace masa bata sake masa magana ba har ta yi wa fati ta rayu bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam watanni shidda sannan a lokacin da ta yi wa fati mijinta ali da abi talib salam ya yi mata jana'iza ya binne ta da dare ya ƙi ya kira abubakar zuwa jana'izar ta sannan aliyu ne ya yi mata sallah hadisin ya kammala da cewa aliyu yana da sauran karbuwa a wajen mutane a lokacin rayuwar fatima salamullah alaiha amma bayan wafatinta mutane sun juya masa baya don haka sai ya nemi sulhuntawa da kuma bai a ga abubakar wannan hadisin dai ya nuna cewa akwai abubuwa da dama da suka faru bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tsakanin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbai wa'anda suka kwace iko da jagoranci al'ummar musulmi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau dangane da maganar gado da kuma fadak wa'anda Fatima salamullah alaiha ta neme su wajen Khalifa Abubakar amma ya hana ta gonar fadak wata gonar dabino ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya same ta a yakin Khaibara daga Yahudawan fadak yahudawan sun ji tsoron kada manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya far masu da yaƙi sai suka nemi sulhuntawa da shi ya bar su akan addinin su ya kuma karbi gonar fadak a matsayin fansa a gare su a sannan ne allah ta'ala ya saukar da ayin alkur'ani mai girma wa'anda suka bayyana yadda za a yi da dukiyar fai'u wanda aka samu a fadak sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tare da umarnin allah ta'ala ya ba wa fatima salamun alaiha gonar fadak kyauta ta aika da ma'aikatanta kuma tun lokacin a kowace shekara tana girbe dabinon ta biya bukatunta ta kuma ba da sadaka amma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khalifa Abubakar da ya zama khalifa sai ya kori ma'aikatanta sannan ya bayyana cewa ya kwace gonar a lokacin da fatima salamula alaiha ta ji wannan labarin sai ta je wajen khalifa abubakar ta faɗa masa cewa gonar fadak nata ne manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata tun yana da rai sai dai ya ce mata ta kawo shaidu sai ta kawo shaidu wanda suka hada da mijinta da 'ya'yanta alhassan da hussein a wasu ruwayoyi an ce ta kawo mijinta da ummu aiman da kuma asma'u bintu umais amma khalifa abubakar ya ki amincewa da shaidun nata sannan daga baya dai ta dawo ta ce ya bata gadon daga abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari a nan ma sai khalifa abubakar ya ki amincewa ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa mu annabawa ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne da wannan dalilin ya hana ta gadonta don haka da wannan da kuma wasu al'amura ya sa fatima Salamun alaiha ta cewa khalifa abubakar har ta rasu ba bata sake masa magana ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tunzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 hira ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. binciken farko-farko kan harin ta'addancin da aka kaddamar a kasar turkiya a ranar 13 ga watan nuwamba wannan shekara da ya lashe rayukan mutane shida tare da jikatan wasu 81 na daban a babban hanyar da ake kira istiklal a birnin istanbul harin ya zo ne bayan da kasar turkiya ta ɗauki tsawon lokaci ba ta fuskanci mummunan harin ta'addanci mai tsauri irin wannan ba a shekarun baya-bayan nan sai a wannan lokaci kuma bayan kaddamar da harin da sa'o sa'o'i goma kacal jami'an tsaron ƙasar ta turkiya sun yi nasarar gano wacce ake zargi da ƙaddamar da harin tare da kamata bayan gudanar da bincike a kyamarar sanya ido kan harkokin jama'a a wurin da aka kai harin da ke birnin na istanbul tare da kama wasu mutane hamsin na daban da ake zargi da hannu wajen taimakawa wacce ta ƙaddamar da harin gami da ƙarfafa ta kan aiwatar da shi kuma binciken farko-farko yana nuni da cewa ƙungiyoyin kurdawa 'yan tawaye da suke rikici da ƙasar ta turkiya na ƙungiyar kurdawa ta ƙasar siriya ta syrian democratic forces sdf da kuma ƙungiyar kurdawa ta ƙasar iraki ta ƙungiyar kurdistan workers party pkk suke da alhakin shirya ƙaddamar da harin ta'addancin a bayanan da aka tatsa daga mutanen da aka kama kan zargin hannu a tada bumabumai a ranar goma sha uku ga watan na nuwamba bayanan suna nuni da alakar su da kungiyoyin 'yan tawayen kurdawan kamar yadda furcin kanwa uwar gamin kaddamar da harin a halam albashir ke nuni da cewa an horas da ita ce a sansanin sojin mayakan kurdawa 'yan tawaye na kasar siriya da ke aina arab daya daga cikin yankunan da 'yan kabilar kurdawan kasar siriya suka mamaye bayan bullar rikicin kasar kuma suke samun goyon baya da tallafi daga rundunar sojin amurka musamman ganin yankunan suna dauke da tarin arzikin man fetur da na iskar gas sannan a cikin bayanan 'yar ta'addar ahlam albashir ta yi furuci da cewa harin da ta kaddamar yana wakiltar abin da aka kira fafutukar kurdawa 'yan tawaye na kungiyar kurdawar kasar siriya ta syrian democratic forces da na kungiyar kurdawan kasar iraki ta kurdistan workers party pkk ne wasu masharhanta suna ganin kungiyoyin kurdawa 'yan tawaye da suke cikin kasar siriya da na iraki ba su buƙatar ɗaukan wannan mummunar mataki na ƙaddamar da hari kan ƙasar turkiya a halin yanzu iyaka dai kungiyoyin sun shirya wannan makarkashiya ce da nufin tabbatar da samuwarsu da ƙoƙarin shelanta muryansu kan da'awar da suke yi ta neman yancin kai domin yau tsawon shekaru shida rabonsu da aiwatar da ire-iren waɗannan ayyukan ta'addanci inda a wancan lokaci so kasance suna kaddamar da hare-haren ta'addanci ta hanyar tada bamabamai a manyan birane da garuruwan turkiya lamarin da suke janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi a kasar musamman a birane da cibiyoyin yawon bude ido da suke fadin kasar ta turkiya hakanan masana da masharhantan sun kara da cewa a 'yan shekarun da suka gabata gwamnatin turkiya ta samu gagarumar nasara fagen yaƙi da ayyukan ta'addanci lamarin da ya janyo koma bayan matsalolin da take fuskanta daga kungiyoyin 'yan ta'addan kurdawa 'yan tawaye kamar yadda wasu rahotanni suke bayyana cewa yawan mayakan kungiyar kurdawa ta kurdistan workers party pkk da suke kasar iraki da ya kai dubbai a yankin duwatsun kudu maso gabashin kasar ta iraki a halin yanzu adadin su bai shige dubu ɗari da hamsin ba sakamakon gagarumin ƙoƙarin ayyukan leƙen asiri wajen ƙalubalantar su musamman ta hanyar na'urorin zamani da mahukuntan turkiya suke amfani da su wajen gano kai koman 'yan ta'adda da maɓoyansu da kuma rumbunan makamansu tare da kai musu munanan hare-hare gami da ƙarfafa tsaron kan iyakokin ƙasar ta turkiya domin hana kutsan 'yan ta'adda kamar yadda jami'an tsaron ƙasar ta turkiya suke tsananta sanya ido tare da sauran kai har-haren rigakafi kan ƙungiyoyin 'yan ta'addan a ciki da wajen ƙasar ta turkiya musamman ƙasashen makwabta siriya da iraki domin hana 'yan ta'addan katabus da gudanar da duwani wani yunkurin shirya kaddamar da hare-haren ta'addanci a cikin kasar ta turkiya hakanan hukumomin leƙen asirin ƙasar turkiya sun bayyana cewa sakamakon ayyukan leƙen asiri sun samu nasarar hana 'yan ta'adda ƙaddamar da ɗaruruwan ayyukan ta'addanci da suka shirya ƙaddamarwa a sassa daban-daban na ƙasar musamman manyan biranen ƙasar a lokaci zuwa lokaci lamarin da ya sanya ƙungiyoyin 'yan ta'addan ba su samu damar aiwatar da munanan manufofinsu kan ƙasar ba tsawon shekaru har suka fara fitar da rai kan samun damar aiwatar da ta'addancinsu kan ƙasar ta turkiya sai kwatsam a wannan wata na nuwamba wannan gagarumar nasara da gwamnatin turkiya ta samu kan 'yan ta'addan kasar ta sanya kungiyoyin 'yan ta'addan yin tsananin fushi da ƙara ƙiyayya kan kasar tare da shirye-shiryen makirce-makircen neman ɗaukan fansa musamman daga ƙungiyar ta'addanci ta kurdistan workers party pkk da take kasar iraki saboda ɗimbin hasarar da aka mata gami da gazawarta wajen cimma munanan manufofinta kan kasar sakamakon haka ta yi tsammanin za ta ɗauki ramuwar gayya kan ƙasar ta turkiya ta hanyar abokan hudarta a fagen ayyukan ta'addanci musamman ƙungiyar kurdawan ƙasar siriya ta syrian democratic forces a duk lokacin da dama ta samu kuma hukumomin leƙen asirin turkiya sun ɗauki duk matakan da suka dace duk da cewa ba a kowane lokaci ake samun nasara ba saboda jarabawa tana iya zuwa ta yadda ba a tsammace ta ba har ila yau wasu manazartan suna ganin babu wata hujja da za a gabatar wajen kore hannun kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party pkk a harin ta'addancin da aka kaddamar na baya-bayan nan a kasar turkiya a watan nuwamba saboda lokaci ne da ya zo daidai da watan kafa kungiyar kuma kwamandan kungiyar duran kalkan da aka fi sani da salahattin ardim a bayanin da ya yi a wani gajeren faifai na bidiyo da aka watsa a tashar talabijin ɗin ƙungiyar ta pkk jim kaɗan kafin kai harin yana cewa za a shirya zanga-zanga da bukukuwa da manyan ayyuka domin tunawa da kafa ƙungiyar a wannan wata lamarin da masu fashin baki suke fassara maganganun nashi da wani gagarumin abu da zai faru duk kuwa da cewa bayan ƙaddamar da harin ƙungiyar ta pkk ba ta ɗauki alhakin hannu ko nuna alaƙar ta da harin ba maimakon haka ma furuci ta yi da cewa ba ta da wata alaka da batun harin lamarin da masu fashin baki ke fassara maganganun kungiyar ta PKK da wata farfaganda da makircin siyasar kungiyar musamman sakamakon furucin da wacce ta aiwatar da harin da waɗanda aka kama da hannu a taimaka mata sun ƙara shakku kan da'awar kungiyar ta PKK. hakanan wasu masharhantan suna cewa dole ne nuna yatsar zargi kan kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party pkk na hannu a kai harin ta'addancin kasar turkiya duk kuwa da cewa amfani da wannan matakin kai hari da nufin cimma manufofin siyasar kungiyar yana da rauni sosai musamman idan aka ɗauka cewa kungiyar pkk tana gudanar da ayyukanta ce cikin dabaru da tsari wajen kaiwa ga burinta da manufofinta na musamman a bisa matakin hankali da lura da abin da zai je ya komo kamar yadda kashe fararen hula da ƙananan yara ba wai yana nufin ƙiyayya ce ga al'ummar turkiya kaɗai ba lamari ne da ke matsayin ƙiyayya ga jinsin ɗan adam kamar yadda dole ne zai fuskanci tofin allah tsine da kyamata daga duniya baki ɗaya domin hatta kurdawa da babu ruwansu da batun rikici da gwamnatin turkiya ko hannu a duk wani ayyukan wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam harin ya ritsa da su kuma duk wani matakin cutar da al'ummar kasar zai daga musu hankali haka zalika a mahangar masu hankali ba zai taɓa yiwuwa irin wannan hari ya samar da goyon baya ga ƙungiyar 'yan tawayen kurdawa ta keke ba ko tausaya musu kan masifar da za ta biyo baya kansu kamar yadda ba zai taɓa yiwuwa al'ummar kurdawan siriya da ƙungiyar kurdawan ƙasar ta syrian democratic forces da suke goyon bayan ƙungiyar pkk tare da taimaka mata ta fuskar siyasa su amfana daga irin wannan harin wuce gona da iri ba amma duk da haka idan aka yi dubi kan tarihin ire-iren ayyukan ƙungiyar kurdawa ta kurdistan workers party pkk tun tsawon shekaru zuwa yanzu za a ga lalle ba kasafai take gudanar da ayyukan da za su kare kare mata kyawawan manufofi ba saboda a mafi yawan lokaci tana kaddamar da hare-hare ne a madadin waɗansu ɓangarori kuma ta hanyar da ta yi daidai da manufofin waɗannan bangarorin tabbas wannan halin ta'addanci da aka kaddamar kan ƙasar turkiya ya kasance yana ɗauke da wani saƙo ga mahukuntan ƙasar musamman ganin halin ya zo ne a daidai lokacin da ake tunkarar zaɓuka a turkiya ko kuma kafin zartar da wasu ƙudurori da manufofin ƙasar masu muhimmanci sakamakon haka ne ministan harkokin cikin gidan kasar turkiya suleiman hassan soilu bayan kai harin ke cewa sun samu sako da ya kamata a ce sun fahimci yiwuwar aukuwar wannan harin a wani bayani da ya fito daga bakin ministan harkokin cikin gidan kasar ta turkiya yana nuni da cewa ba su kai ga gano hakikanin waɗanda suka kitsa makircin kaddamar da harin ba amma tabbas akwai waɗanda aka kaddamar da harin domin kare maslahar su da manufofinsu a cewar wasu masharhanta ba tare da la'akari da cewa waɗanda suka kitsa makircin ƙaddamar da harin a turkiya sun cimma mummunar manufarsu ba ita dai gwamnatin ƙasar babban burin ta shine rusa saƙon da ake son aiki mata kafin shiga hannunta ta hanyar wannan mummunar harin ta'addanci da aka ƙaddamar a ƙasarta a ranar 13 ga watan nuwamban wannan shekara ta 2022 Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa, ku huta lafiya. da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da shirin kafin lokacin amurtun kowa kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya